عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na ilimin furu'a da muke yi a cikin wannan littafi na matunan risala wanda fadilatu sheik al'imam abu abdullah abu abdullah ko abu muhammad abdullah bin abi zaid alqirawani ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darasi na hamsin da bakwai idan ba manta ba muna bayani ne dangane da abin da ya kafi shufu'a da kyauta da sadaka da hobosi da rahani jingina da karban kayan aro da ajiya da tsintuwa da kwace mun tsaya a inda mala ke cewa wala tatimmu muhibatun wala sadaqatun wala hubutun illa bil hiyaza wato kyauta da sadaka da kuma hubuti ba sa cika ba sa tabbata sai da hiyaza menene yake nufi da hiyaza shine warewa keɓancewa duk mutumin da ya ɗauki kyauta ya bayar bai keɓance ta ba to fa idan ya mutu komai yana iya faruwa duk mutumin da ya ɗauki wani abu ya bayar da sunan sadaka sai bai ko ya bayar bai ware ba bai keɓance ba to wannan idan ya mutu za a samu rikici to haka ma hubuse sai dai anan ya hada su duka uku ne ya ambace su saboda ka'idan guda ɗaya ce amma abin da yake so ya yi mana magana a kai a nan yana son ya yi magana ne akan kyauta sai dai idan kun lura za ku ga da kyauta da sadaka sun shiga cikin juna zai faɗi matsaloli masu yawa waɗanda suke da alaƙa da dukansu biyu sannan kuma sai shigar da hubusi alhali kyauta mutum zai ɗauki wani abu ne daga cikin dukiyarsa ya bayar saboda Allah amma kuma musamman ga danginsa wannan ita ke kira kyauta sadaka kuma mutum zai dauki wani abu ne ya bayar daga cikin abin da Allah ya mallaka masa zai bayar saboda Allah amma kuma ga wanda ba danginsa ba musamman mabukaci shi ne bambanci amma in kun lura za ku ga dangi yana baki sadaka ko ba baki ana ba da dangi sadaka amma idan dangi ka ce masa ga sadaka zai wahala ya yarda sai dai da yake mafi yawa dangin yanzu ko ma menene ka kawo karba za su yi ba ruwansu amma ana ganin kaman girmamawa ce mutum ya ɗauki kyauta ya ba da danginsa na kusa ko ya ɗauki kyauta ya ba da wani saboda girmamawa kamar a cikin sadaka akwai kaskanci dalilin da ya sa annabi yake karban kyauta amma ba ya karban sadaka yake amfani da kyauta sai dai ba ya cin sadaka sai dai kuma idan annabi ya karbi kyautanka to sai ya biya ka ta wata hanya saboda gudun kada wata rana abu ya zagayo a zagaya ka zo kai masa gori don ana iya yin haka ina fata an gane to amma in mun duba duka ana yi ne taqarruban ila ta'ala domin neman kusanci zuwa ga Allah madaukaki saboda haka da kyauta da sadaka duk kusan abu guda ɗaya ce sai malamai da yawa sun fi fifita sadaka musamman wanda aka bayar domin ɗaukaka addinin Allah domin taimaka mu addinin Allah a nan ne suke ganin masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambata saba sanabila fi kulli sumbulatin miyatu habba wallahu yudha'ifu mai yasha wallahu wasi'un alim ina fata an gani. to amma in ka duba za ka ga wato kamar abin duk yana shiga cikin juna gaskiya idan za ka dauka ka bayar ko ka ce sadaka ko ka ce kyauta kaman duk abu guda ɗaya ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai dai wanda yake dangi za a ce kyauta aka baki wanda babu dangin iya babu na babu mabukaci sai a ce gashi an baki sadaka haka dai ake warewa amma ko da baka ware ba Allah tabaraka wa ta'ala zai karba hannu biyu idan kai domin Allah to sai na uku hubusi za mu samu bayani a kansa amma dai abinda ake nufi da hubusi shine abinda ka dauka ka bayar saboda Allah ba kai ba wannan abin ko ka mutu ba za a raba gado ba kyauta ka dauka ka bayan nan take in baka bayar ba shine mallake ce akwai matsala sadaka ka yi ta ka ɗauka nan take ka bayar in baka bayar ba idan ka mutu akwai matsala to amma hubusi nan ma idan ka yi hubusi sai ka ware shi mafi yawa yadda za a gane kamar yanzu misali a ce mutum yana da wani gidansa na haya dab da wani masallaci sai ya ce ya dauki wannan gida haya din ya ba da masallaci fi sabilillahi saboda limamai da ladanai su rinka zama a ciki ya bayar fi sabilillahi wanda ana kiransa hubusi yadda ya dauka ya bayar da sadaka duk ɗaya ne har abada ba zai saki a hannunsa ba kaga wannan da shi da wakafi abu guda ɗaya ne idan ka yi wa bayan Allah a kira shi wakafi idan kayi madanginka a kira shi hubusi mutumin da yake da karfi zai iya gina gida idan ya gina gida a birni sai ya ce duk wani danginsa daga kauye idan ya zo ya zauna a gidan nan fi sabilillahi ko bayan ransa to wannan gida ba za a sayar da shi ba har ranar takin alkiyama sai dai matsalan waye zai rike gidan wa zai ringa kula da gidan mu dalilin da ya sa hubusi da wakafi suke zama mana baki saboda ba a yi in kaga an yi wakafi sai dai fili idan kaga an yi wakafi sai dai makaranta ko masallaci makarantar ma idan wani ya gina ya je ya samo wani mai guntun nce ko diploma wanda baya da tsoron Allah ko mai guntun digiri ne da baya da tsoron Allah wata rana sai ya mallake abin shi yasa ake son a samu duk abin da aka bayar wakafi na al'umma ne to kana da kwamiti ka danga a hannunsu za ka iya ba da mota wakafi za ka iya ba da makaranta wakafi za ka iya ba da gida wakafi ko da yake masallaci ya riga an sani wannan kana gina masallaci ya zama wakafi wa Allah subhanahu wa ta'ala ba yadda za a sai da masallacin sai dai in za a canza to wajen ma idan za a canza a sayar da masallacin akwai sabanin malamai a kai to idan kun duba za ku ga da kyauta da sadaka da hubusi da wakafi duk kusan abu guda ɗaya ne sai dai ga ɗan bambancin da ake samu a zakani duk mutumin da ya ce gidan kaza ya zama na danginsa to wannan gida ya zamo hubusi yana iya yi mama ma gidansa makansa saboda mun tashi mun samu waɗansu mutane sukan ce gidan nan ya zama gidan gandu kada a kuskura a sayar ko bayan na mutu ba gado mutum ya yi haka bai laifi ba matukan wannan bai kai tsaye bisa hukun dukiyarsa ba in yana da dukiya wani wuri sai a raba gado amma wannan gidan sai a bari sai saboda haka ya ‘ya'yansa da jikokinsa da tattaba kunnensa mata waɗanda suke aure a waɗansu gidaje randa aka sake su sai su dawo wannan hubusin su zauna idan akwai daki ko idan wata ta rasa galihu mijinta ya mutu ta rasa ina za ta sa kai tunda suna da hubusi sai ta dawo ta samu daki ta zauna babu daki kuma kun ga dole ta nemi haya dun ba a fitar da wata saboda wata to haka ma an samu ‘ya'yansa maza ko jikokinsa maza ko tattaba kunnensa maza ko dai zuriyarsa maza wanda kima yake so ya zauna sai ya zo ya nemi ɗakin akwai in babu kuma sai ya haƙura to haka za a yi ta zama har illa masha Allah ma damatin sama wal ardu illa ma a rabu to amma sai dai mushkilar idan gidan ya samu matsala wa zai gyara idan ka yi hubusi wa danginka da wani kudi za a gyara idan ka yi wa addini wannan wakafi ne kwamiti su za su gudanar da wannan abin kuma inda kwamiti ne ran da babu wannan wani zai mai gurbinsa idan gida ne ko da ya lalace za su gyara ana sa limamai da ladanai ko kuma a sa haya idan aka biya kudin hayan a karɓo a zo a gyara masallaci a biya liman a biya ladan a sayi lasika a yi kaza haka za a ita tafiya to shi yasa a yanzu musamman a kasashen larabawa za ka ga wakafi ya fi dawwama akan hobosi kuma mu ma a nan kasan idan mutum ya yi hubusi sai ga abin ya zo ya lalace za ga mutum ya mutu ya bar keken gida ya ce kada a kuskura a raba gidan kowa yana da yanci sai ga rigingimu abu ya faru ko ni ma na zamo shaida a ba guda ɗaya ba ba guda biyu ba wanda karshe kawai muka tattauna muka ce abin da ya kamata alkali ya raba saboda mafi yawa mutanen da mutum zai kamfaci fili ne ma ya fi karfinsa har da filin gonansa abinda yake nomawa a ci a gidansa sai ka ce mutanen da ba sa ci kamar mutanen yanzu kwarai da gaske to idan ya mutu zai ce ko in ya zo mutuwa zai ce wannan gida ya zama hubuse to sai ga an gagara rike gidan an zo ana ta rigingimu musamman a ce mata biyu mata uku mata hudu kowane daki akwai yaya sun rasa yaya za a yi to sai a kasa musu amma za ga akwai abin da baya rabuwa kamar me kamar rijiya kamar me kamar farfajiyan gida kamar me kamar wayarin din ruwan famfo ko wani gidan akwai bohol guda ɗaya ne kamar me kamar zauren kofan gida sai a rasa yadda za a yi raba ki kwarai da gaske to shi ya samu a yanzu ba ma goyon bayan a yi hubusi gaskiya wanda ya zo mutuwa ya ji da abin da ya aikata ya ta neman gafaran Allah ya fi masa sauki ya bari a raba gado wanda zai iya rikewa ya rike abinsa wanda ba zai iya ba ya sayar ma ɗan uwansa da sunan shufuwa. shi ne wanda makaranta a shan baya tunda idan aka riga aka raba kaga ai kana da yanci akan abinka in ka gaba za ka iya rikewa ba baka bukata sai ka sayar da abinka amma wa ya fi cancanta ya saya shine dan uwanka idan ki ya gagara to sai a shigo da bare wannan ya fi sauki gaskiya amma wakafin aka ba da kwamitin masallaci ko kuma kwamitin makaranta ko community to su za su rike wannan wakafi a samu bayan Allah kuma kowane zamani a kowace anguwa ana samun bayin Allah wanda za su yabu domin Allah ba a musu kaida da zalunci ko da ta'addanci ko da baba kere ba to irin su ne yake danka musu abu a hannunsu hmm. don a yanzu za ga wani dattijo ka dauka mutumin kirki ne shi duk ma'aikatan da aka yi shi ma mabarnaci ne barna yi yanzu kawai ya rasa kofa ne yi ritaya ki yasa zai zo masallaci yana ta istighfari yana samun wata kofa kuma zai sake shiga wannan da zaka dauki wakafi ka danna masa sai kana ganin ya rike da abun nan sai dai kawai ka ringa ganin sa maya maya a cikin manyan kaya kawai yana yana tafiya yana asuwaki daga nan ya sai da wakafi ya ci kudin wakafi kai baka sani ba to amma alhamdulillah da yake ana samun mutanen kirki wanda yake danka musu abu a hannu su rike wannan yana da kyau kwarai da gaske saboda haka za mu yi karatun na gurguje ba sai na wani dogon bayani ba tun da already na ɗauki lokaci na bayani amma alhiyaza ki ne keɓance abu to in baka keɓance abu ba ya za a gane kana da gidaje guda goma ka ce ka ba da guda ɗaya kubusi duk dangi wanda baya da inda zai zauna a bari a rinka amfani da ke har illa ma sha Allahu kana da gidaje guda goma misali baka ware ba sai kuma Allah ya maka rasuwa to ya za a yi tanki tanki za a yi a tun da baka ware ba an samu matsala wannan hubusin nan da kafa da ya rushe ko a cikin gidaje nan na ba da kyautan guda daya baka fadi wanne ne ba ko ma in ka faɗa sai ka ɗauki takardun ka bayar to baka faɗi wani gida ba ne cikin gidaje goma sai Allah ya maka rasuwa to kyauta ta fasu haka ma sadaka yasa za ga kwamitin masallaci ko kwamitin islamiyya ko kwamitin wa'azi ko na da'awa in ka ce kayi musu alkawarin za to su rinka bin ka kenan sai ka bayar don gudun abin da zai je dawo don idan mutum bai bayar ba har ya mutu shikenan ta an samu matsala shine alhiyaza fa'in mata kabla an tuhaza anhu idan ya mutu kafin a keɓance fahiyar miraku to ya fada cikin gado illa an ya kuna zalika fil mardi sai dai idan ya yi wannan maganan a lokacin da bayi da lafiya ne fa zalika nafizun min mina sulusi to wannan za a zartar da ki a tsaye bisa ukun dukiyansa in kana li gairi amma fa da ɗin idan ya kasance ga wanda baya gado idan mutum bai da lafiya ya ce na ba da kyautan na guda ɗaya daga cikin gidaje goma sai Allah ya masa rasuwa to wannan wasiya ne. za a zartar a cikin ɗaya bisa ukun dukiyansa tunda Allah ya baki wannan haka ma idan ya yi kyauta to wasiya ce idan kuma ya hubusi ne ma ya yi to abin ya zama wasiya tunda a lokacin da bai da lafiya ne amma in yana da lafiya bai ware ba har ya mutu to ta ina ba ta an gane to me yasa aka ce in kana li gairi warithin saboda annabi ya ce fala wasiyata li warithin ya ce ala inna Allah qad ata kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyata li warithin ku saurara Allah ya bada kowane mai haƙƙi haƙƙinsa don haka babu wasiya ga mai gado duk wanda zai yi gado ba a masa wasiya saboda idan baka da lafiya kai wasiya ma wanda yake gadonka aka zo aka ware masa abinda kai wasiya sannan aka zo aka raba gado kaga itimen ya fi sauran ɗiban kaso shine abinda musulunci bai da da shi ba kaman wayo kai ka kara masa wani abu bisa abinda Allah ya baki kuma walhibatu kyauta dai ana yi ne lisilati rahimi domin sadar da zumunci a fakirin ko ana yi ne ga wani mabukaci ka sadaka kamar sadaka da ake yi ga fakiri la rujua fiha babu kome a ciki duk wanda ya dauki kyauta ya bayar ko ya dauki sadaka ya bayar to babu fashi in ma ka fasa to bai halatta ka ci ba shi kuma rikicinsa kenan annabi ya ce duk wanda ya kyauta ko ya yi sadaka ya fasa ya dawo da abinsa ya ci to kaman kare ne ya amai kuma sai ya lake amansa ai kaga abin kyamani. to ba a yin sadaka a fasa ba a yin kyauta a fasa sai dai idan uba ne ya yi kyauta ma ɗansa ko uwa ce ta yi kyauta ma ‘yarta eh, ko eh, ƴarfa abin nan eh, ma ‘ya'yayensu ma ɗanta wannan suna iya dawo da shi amma shi ma da sharaɗi kamar yadda za mu karanta saboda kun san iyaye su suna da fawon da wani na gefe bai da shi da haka suna iya yin kyauta su fasa amma idan ka yi kyauta ma wani a gefe to ko da ka fasa ka ba da wani domin za ka iya yin kyauta ma wani sai ka gane ake kaka ne ɗan iska sai ka ce wallahi wallahi ma iyaka aratu wallahi ba kai nake nufi ba ba yadda za a yi ba da ɗan iska kyakyaka kyauta ko sadaka na fasa to ka fasan sai ka karɓa sai ka kawo maliman a masallaci misali kenan eh to kaga ba baka karba ka ci ba baka karba ka ci ba sai dai kuma waɗansu malamai suna ganin ko shashasha ne kabar masa ba mamaki abin da ya saki iskancin nan talauci ne tunda wani ya dauki sadaka ya bayar sadakar ta fada hannun karuwa wani ya dauki sadaka ya bayar sadakar ta fada hannun barawo kuma Allah ya baki ladansa kaga duk wanda yake sata aka dauki sadaka aka baki ya kaga bai kamata ya sata ba tunda abin da ake daukawa talauci shi yake sa sata idan ya yi sata kuma to wannan lalacewar tarbiyya ne kai gantaka ne to haka ma karuwa talauci yake sa ta karuwanci in haka ba ta mai za ta yi tunani idan kwartontan ya zo kwarto ne ko kilaki ne eh idan kun san mutanen yanzu su menene ake fada eh, daduruwa yanzu ba sa fadin wannan daduruwa kamar tsohon kalma ne eh, idan mutum yana da wata mata haka waje Eh, kawanta turanci eh, shi eh, duk wanda ya fada yana da shi ke nan ya za kuwa yake kauce ya za kuwa yake kauce kauce wata wani malama da yaran zamani Allah ya kyauta na'am to don haka la a fiha in ka bada kyauta ko ka bada sadaka babu dawowa ciki wa man tasaddaqa ala waladihi amma duk wanda ya sadaka wa danka to fala ruju lahu bai kamata a ce ya dawo ba walahu an ya tasira sai dai yana da daman ya kwace ma wahaba li waladihi sagir abinda ya bada ɗansa karami kyauta a kabiri ko babba malamin ka halizale matukan ba yi masa aure saboda wannan ba domin kun san wani zai zama saurayi haka sai a ce to gona za an baka daman yana neman yar wani da ya je yana magana sai ya ce ai babana ya bani gona kaza ai babanka ya baka gona kaza a shi kenan mu kuma za mu baka auren sai aka shi auren saboda an ba shi gona ko ya ba shi gida ko ya ba shi mota musamman irin bektaran nan tun da an san ana jigila da gita ana ganin dai yana da wata sana'a to bayan ka baki wannan sai aka baki aure da aka baki aure kuma sai ka kwace to an ka kwace za su zo su kwace matansu za su kwace yasu to kar a je a tsoro akan haka sai aka ce ba zai yiwu ba ina fata an gani kun ga ko a da ana duba mutumin da yake da sana'a akwai abin da ya dafa amma ba ka dafa komai ba kana malamin islamiyya walon sun dargu nan eh amma sai kaga ya zo yana ta rikice kwarai da gaske ai wani aure ne aka ce na ce aiki me yake aka ce malamin islamiyya ne malam shi ma yana so ya biyo layin ku na ce wannan ba layin mu bane ba haka ai layin mu ba wannan layi ne zalla muka biyo ba malamin islamiyya nawa ake biyan sa biyar naira dubu biyar wani waje ma dubu uku ne to inda ma suka fi suke dan samun kudi mai kauri ko akwai manya shine ake dan ba su dubu bakwai ko amma inda ake ba da dubu bakwai za a ga malaman ba su da yawa malaman ba su da yawa to da dubu bakwai ne za ka ciyar da matan sauran kuma za ka cika da lahaula ai garbi ma ya ce yunwa ba ta jin lahaula saboda yunwa ba a mata lahaula kuma za ka samu shi malamin islamiyya ya ƙi yin sana'a shi ba zai bude shago ba yana ganin shi malamin islamiyya ne ko matan aure kake karantarwa kana ganin idan kayi auren nan matan auren sun rinka sato kayan mazajensu suna kawo maka kyauta kenan ko sadaka ko a ba su kudin tefa ne su yi su kawo maka eh a rama sai eh. eh, kaga ba zai yi ba eh, wannan wani na buga misali ne da wanda ya fi kusa da mu akwai mutumin da zaka zo ta koya masa sana'a ya yin sana'a sannan kuma yana son ya aure to da Allah da me zai ciyar da matan wadda yake da lokacin da muke yara muna ganin kamar idan muka je samartaka muka zo aure za ka ji mutum yana ce wallahi ko da kwaizanta yadda ita inda ya rai guda ɗaya ne kuma duk wanda ka je yana cika baki yana haka wallahi sai an ɗaura masa guda ɗaya sai ga ya gigice yana tafiya yana sumbatu wannan ma guda ɗaya ma kenan saboda ko kai aka barka da cikinka wallahi gayya ne ko kai aka barka da cikin ka aiki ne domin abin da muke jaddadawa shine ko kana koyarwa a islamiyya to ka nemi madafa ka nemi aiki ko ka nemi sana'a gaskiya amma haka kawai fuddan a dauki aure a baka wani ya baka daki fi sabilillahi ya biya maka kudin haya na shekara daya to wannan ki ana iya maka sadaki ma za a iya baka auren ma an kace babu kaya za a iya sake maka amma waye zai dauki ciyar da matan sau uku a kowace rana ya maka fi sabilillahi wallahi ko iyayenka ne wata rana sai sun maka magana kwarai da gaske sai sun maka magana to don haka duk babban yaron da aka baki kyauta sai kuma aka yi masa aure to bai kamata an karba ba au yan. ko da aka baki jari sai aka zo sai ana baki da shi yudayan shine ana baki baki da a karbi baki zai ana baki baki saboda mai saboda ana ganin gawa yana da jari to shi ma rana tsaka ba za a kwace abin da aka baki ba au yuhdith fil hibati hadasa ko kuma a cikin kyautar da aka baki ya danyi yi wani abu ko da baka dauki takarda ka baki ba sai zo ka ce ga fili 40 by 40 na baka kawai sai je ya samu wani sai aka zo aka gina masa aka kewaye to ba yadda za ka yi ka kwace tunda ya riga ya yi wani aiki wannan ana magana ne ga uba kyautan da ya waɗansa ko uwa kyautan da ta yi wa yayanta walawun mota ta firu uwa ma tana iya karɓa ma daman abu hayya matukan uban yana da rai bai za mata idan uban ya mutu lamta ta ba za ta karɓa ba saboda me saboda maraici walayu ta tsaro min yatimin kuma ba a karban abu daga maraya kuma maraici yana zuwa ta ina ne wal yutumu min qibalil abi maraici yana zuwa ta bangaren uba ne saboda haka idan ubansa ya rasu bai balaga ba duk yaron da ubansa ya rasu bai balaga ba shine maraya to kaga kyautan da aka baki ko da uwar ta baki bayan ubansa ya rasu ta karba bai halarta ba ina fata an gane tunda already ya zama maraya ya zama abin tausayi amma idan ita ce ta rasuwa na ganin ubansa yana nan wannan baya da maraici eh, baya da maraici sai dai kuma ka duba yanzu za ka ga akwai sabanin haka idan ba an samu tsayayye ba sai ga wanda ta rasu ta bar 'ya'yan 'ya'yan suna wahala to ya kamata a samu zai muna jaddada haka ne saboda irin rahotannin da muke samu irin rahotannin da muke samu duk mutumin da yake da mata ya sake ta ko matar tara su ta bar 'ya'ya, to yana da kyau ya mai da hankali a gidansa ya rinka sa ido wani lokaci za a zo a kawo maka kara ma kowa abin nan wani kana jin nauyi ba za ka yi masa magana ba saboda haka duk wanda yake jin abin da nake fada ba mamaki idan yana irin wannan an taba kawo karansa wajenmu amma ba zai yi mu yi magana mutum kai zai haka ba don wani kai masa magana kai zai sai ka tada fitina haka ma mutumin da yake da mata guda biyu ware guda daya wata sai a kyale ta ga tafa matarsa ce amma ya zage ta ya zagi ubanta ya zagi uwarta ya kawo abinci ya bada ɗayan ya hana ɗayan wallahi mazajen da kuke haka kuna zalunci kuma komi malantanka komi sarautanka komi matsayinka a gwamnati komi siyasanka komi kudinka kai azzalumi ne kuma Allah ba zai barka ba ba daidai ba ne saboda haka kowa ya auna kansa Allah ya kyauta na wa ma wahabahu libnihi sagir abinda uba ya bada ɗansa karami fahiyazatuhu lahu ja'iza ya keɓance masa wato ya cancanta amma nan malamai suka ce ba maganan ya halatta bane don ja'iza ya cancanta ko ya zama wajibi saboda in baka keɓance ba ga yaro karami ne kun ga bai da hankali balle ya yi kilimin ɗin haƙƙinsa amma idza lam yaqum zalika idan ka dauki gida ka baki baka zauna a cikin gidan ba to ka ware aw yalbasu in kana sauban ko idan tufafi ne ka baki baka sanya tufan ba domin idan kana sanyawa kuma kai kyauta kana sanyawa kyauta ba ta yi ba kenan ka fasa kenan ko idan gida ne kuma kana zaune a cikin gidan ba zai yi ba in gidan haya ne sai ka dauki takarda sai ka bayar ka samu shaidu ka ce wannan na bada wani ka rubuta su zamo shaidu shi kenan saboda wani lokaci za ka iya ware wani daga cikin yayanka ka masa haka imma dai saboda tsananin biyayyansa imma dai saboda laluransa ana samun um, wani yaro za ga yake na da targade karatu ma ba zai yi ba su kuma masu lafiya na ta biyan musu kudin makaranta sun yi firamare sun yi sakandare sun yi jami'a shi kuma wannan saboda yana da targade yana da problem to ya za a yi to wani sai ya duba ya ga yaran nan ana biya musu kudin makaranta wannan kuma ba a biya masa to bari a kiyasta in ka kiyasta ka samu kudi sai ka saya masa wani fili ko a cikin fili sai ka ware ka ce ka bada wani kaza kamar wato shi ma ka dan bashi wani bangare ina fata an gane sun kai haka to sai ka samu shaidu sai ka fada musu dalili sun wani ba ka faɗi dalili ba sai ka ji wani ya ce cakki. Eh, wani fa ya ba da ɗansa kaza shi ba zai lura da menene yake gudana ba to wani kuma shi sata yake maka duk abin da ka ajiye sai ya kare ka shi kuma wani biyayya yake kace kai mai biyayyan nan jama'a ku shaida wannan ya sa ni hasara ya kai na kaza wannan shi kuma bayi da matsala to zan ɗauki kwatankwacin kaza in ba da wani saboda tsananin biyayyarsa domin wannan ya ɗauki darasi ya halatta amma sai ka wani ya fita daga hannunka ina fata an gani kuma bai fita daga hannunka ba yana ciki a samu da shaidu alamu sun nuna cewa kayi kyauta da ki malamka wani wa ma yajuzu lahu ma yurafu bi ayni abin sani ya halatta ne a ware abin da yake wato ana iya ganin sa a zahiri saboda in ka zo ka to ina da kudi a cikin kudi na na baki miliyan biyu ina da jari a kaza na baki miliyan biyu to ta ina za a gane wani bai san cewa kana da jari a kamfanin dangote ba ko a kamfanin akaka ba bai san kana da jari ba to kaga dole sai ka kawo evidence ya ainihi abinda ana ganin sa balo-balo shi yasa yake ganin kaman gida ko gona ko wata bishiya wanda take yin yaya yake amfana da ita eh, kaman a yanzu ko mota hakan nan ko jirgin kasa ko jirgin sama ko kuma babur wani abu dai wanda yake concrete in kudi ne to ka ware kaga idan ka ware ko ka rubuta lokacin da aka zana magana sai ka ce to wane yana da kayan 2 miliyan in ka rubuta aka cika masa takardu a haka to kaga yana da kayan 2 miliyan kuma yana samun ribansa wa ammal kabiru fala za ta hula amma in babba ne to wannan baya da muhimmanci ba sai ka keɓance masa ban kace ka ba ki gida kaza shi ya san yadda zai yi shi sa duk wanda babansa ya dauki gida ya baki bai dauki takardu ya baki ba to in yaje ya canza kofa ko da masu haya kawai rana za ka canza kofan gidan eh daga yamma ka mai da kofan gabas a ah, kawai ka fasa wani daki ka ce kamar shi zaure ko ka mai ke shi shago idan zaura suka zo suna ya ai aka yaka ai ya bani ne in aka je aka same shi zai ce aina na bashi to wannan ko babu takarda sauran mutane sai kai maza maza su zamo shaidu to shi babba yana da wayo amma kaga yaro fa yaro bai da wayo shi yasa aka ce to wajibi ne malamai suka ce ba wai ya halatta ba wajibi ne in yaro ne aka baki wani abu to a keɓance a kafa shaidu amma in babba ne a ta ce ai mota kaza na baka mota kaza yake nan mai yiwa ya san inda rake ajiye kidin ko ka je ka dudu baka ce wallahi ban gama kidin ba zai ce babu babu damuwa zai je ɗauko ƙwararren makanike ya ce kidin nan ya ɓata zo a gwada a yi menene kawai ya suntumi motarsa ya yi gaba sa. saboda wani lokaci ka bar abu ya yi sanyi ke ke kawo sa kar ma ka bar ke ya sanyi na'am wala yarji'u ar-rajulu fi sadaqatihi mala ya sake jaddada mana mutum ba zai dawo ga sadakarsa ban kai sadaka ka hakura ko da akwai matsala saboda munin haka wala tarji'u ilayhi illa bil miras ba zai dawo hannunsa ba sai ta hanyar mirasi gado mai yiwa kana da wani babbanka wanda yana fama bai da komai sai ka ga gida kaza ka bashi ka ba ki fi sabilillahi ka ba ki sadaka ana cikin haka kwaɗan sai Allah ya dauki ransa bai da kowa bai da yaya aka rasa masu gadonsa sai kai da ka baki wannan sadaka din to haka Allah ya kaddara ka sake karban abinka ina fata an gani ko kyauta aka yi za ta iya dawo ta wannan hanya wala ba sa an yashraba min labani ma tasaddaqa bihi to kun ga nan ya ce yashraba shariba yashrabu ne ko yashribu na gani babu laifi ya sha nonon dabban da ya sadaka da ita ana samun haka wani lokaci mutum zai zuwa cikin dabbobinsa zai iya warewa ya ce da saniya kaza da sa kaza na bayar fi lillahi mai yawa ba zuwa ka karba ba suna kiwo cikin abu in aka zo tatse nonon madaran duka za ba kuma an zo ana abin da dinka kana yi ka amma ba a cika son idan ka yi sadaka ka ci wani abu a cikin sadakanka ba ke sa ka ce ba za ka ba da zakka wa matanka ba saboda in ka ba da zakka ba yadda za a iya dawo ta wajenka ba za ka ba da zakka ma iyayenka ba ba za ka ba da zakka ma 'ya'yanka sannan kuma su yi abinci su kawo maka ba idan ya'ya ba sa karkashinka kamar waɗanda suka yi aure a waɗansu gidaje kamar mata ko kuma waɗanda suka yi aure suna da gidajensu saboda duk wanda ya balaga yin karga kai masa aure ka sallame shi ka sallame shi to kaga yin kafin da zakka kana iya bashi da ba dole ne ka ciyar da shi ba inda aka samu sabani akwai malaman da suke ganin cewa ɗanka ko ƴarka idan suna cikin tsananin talauci kai kana da ke to wajibi ne ka ciyar da su ƴarka idan ba ta da aure ɗanka kuma ko yana da aure in kana da ki za ka ciyar da shi to amma kun ga wannan magana akwai dibi-dibi a ciki saboda in ya zamo dole ka ciyar da shi matarsa dole ne ka ciyar da ita da yayayansa wani man kana ciyar da shi haka zai yi zari ya sake kara wata bazaura mai cin abinci da yawa Allah ya kyauta to amma zance mafi inganci idan yaro ya riga ya kai wani munzali ka sallame shi to ba dole ne ka ciyar da shi ba komi talaucinsa amma ka gan ka fitar da zakka kana iya daukawa ka bashi to amma da ka dauki zakka ka baki sai abinci kuma ya kawo maka sai ka ga bai yi ba amma iyaye duk yadda aka yi ba ba da iyaye zakka kaga ba za ka ba su sadaka ba saboda babu daɗi duk yadda aka yi matanka ba za ka ba su zakka ko sadaka ba haka 'ya'yanka ƙanana da suke ƙarƙashin kulawanka ba zai yi ba in ma ka yi haka ka ba da zakka zakan ba ta yi ba saboda dole ne ka ciyar da su saboda idan ka musu za su zo su kuma za ka sake ce kuma hatsari ne ba a son haka amma abinda bai takara ya karya ba kamar saboda wani dalili ka yi saraka ma wani da kai masu saraka ya ji daɗi ya je goya dabban da ka abin nan ka ba ki. wata rana sai ya kawo maka kindirmo mai yawa ko madara mai yawa ka sha gidanka masu ka sha sai daga baya kuka zo kuka zauna yana maka taɗi sai ya ce ai dabban da ka bani sadakan nan ne ai ita ce kaza kaza kaza ka kwantar da hankalinka baka yi amai ka lashe ba ina fata an fahimta eh. na wala yashtari ma saddaka bihi kuma duk abin da ka bada sadaka ba za ka saye shi ba yasa wani lokacin mutum ya fitar da zakka ya zo ya ce zai sayi zakan aka ce ba za a yi ba sai idan sa'i masu karɓar zakka sun ga akwai maslaha da suka bi masu karɓar zakka shari'a komishin idan suka zo ka ɗauki shanu ka ba su ya za su yi da shanu kulawa da su ma aiki ne to sai a samu ƙwararre wanda ya iya lissafi in ya so a ɗan maka sassaucin da za a yi maka sai ka ba da kudin amma kaga su suka ga ya dace ba wai kai ne ganin daman ka kai wayo domin saboda dabbobinka su sake dawowa ba idan dabbobinka suka sake dawo hannunka matsala ne eh matsala ne ka fitar da zakkan amfanin gona sai ka saya kamar haka ne kamata yayin ka fitar da zakkan amfanin gona ka bada zakkar ka noma shinkafa buhu goma ka dauki buhu ɗaya ka bada zakka sai da mutumin ya zo ɗaukawa ya zo an fitar da buhun kofan gida kawai sai ya zauna kan buhun yana ta tunani kace masa yaya ne sai ce wallahi ina ta tunani ne menene tunanin ina tunanin yadda zan je in sayar ne yadda zan sayar in samu kuɗi na nan take ba tare da matsala ba saboda ni problem ni na kaza da kaza ne da kaza to inda haka ne shikenan to ka sayar mun to sai ka sayar masa amma ka lafta masa kuɗi ai an gane maganin ko eh wanda ke ba za ka iya lamta masa kudi ba saboda gobe eh to ai abinda kuma shari'a take gudu kenan eh da shari'a take gudu kenan amma in yazo ya ce dama buhun shinkafa dubu ashirin da biyan ne ko eh suke nan sai ya ce ya ce to ka kawo dubu ashirin da biyu Ka ce haba kai kuwa dubu ashirin da biyu ka ɗan sassauta mun to na rage maka dubu ɗaya kamar dai normal irin na kasuwanci to kaga babu matsala amma dubu ashirin da biyu ok ni na baka abu kuma ka ce mun baka dubu ashirin da biyu ga sha biyar idan za ka karba to ka warware zakkanka ina fata an gane shi ne kuma asali cikin wannan shi ne akwai wato zakka kamar yadda na fada ai sadaka sadaka da wakafi sun yi kama da juna ta bangarori daban-daban umar dan kasab ne ya samu rakumi da ya samu rakumi sai ya ce wannan rakumi na ba da shi fi sai wani ya ce a bashi rakumin sai ya karba saboda zai rinka zuwa jihadi da wannan rakumin sai ya wulakanta rakumin wata rana da umar ya ga rakumin sai ya kasa gane shi saboda mai saboda tsaban wahala da rama yace kai ya aka yi haka saboda an baki ya yi rikon sakai narkaki ya eh, eh, bai rike da kyau ba shi ne sai umar radiyallahu anhu ya garza ya je samu annabi ya ce kaji kaji abin da ya faru ni ina son zan sayi rakumin na in dawo da ke sai annabi ya ce karka yi haka ko nawa ya sayar ma karka yi haka ka yi sadaka za ka sake dawowa to annabi ya hana shi ya dawo da abinsa ya ci gaba da riƙewa ne ko ya hana shi ya dawo da abinsa bayan abin ya inganta ya sake ba da wani duka ne annabi ya hana shi kowanne ne ya hana shi sai tambaya na yi kun shi tambaya ta to wane ne annabi ya hana ta kai mai taki wanne ne annabi hana ya dawo da abin wajensa to amma ya dawo da abin ya inganta abin ya ba da wani wanda zai rike da mutunci ba matsala ba ne annabi bai hana ba ta ina to shi ne magana eh, yadda ake fahimtar hadisi kenan ke sa yadda kafa ladin abin da wasu malamai suka fada kenan annabi ya hana shi ya sayi wannan abin da kuɗi mafi karanci ya dawo da shi ya shigo cikin mallakansa to abin da suka fahimta kenan amma ya sayi wannan abin koda da kuɗi dan kalan ne ya kawo shi gida ya inganta shi bayan ya inganta shi ya murmure ya samu wani ya ce daman na bayar fi sabilillahi ne duk Allah ka rike shi a ci gaba da jihadi da wannan suka ce annabi bai hana ba saboda haka duk wanda ya ɗauki mota ya bada masu da'awa suka yi sakaci wajen rike motar zo yana iya kwacewa eh, Allah ya sa motar masallacin mun nan ba <laughs> ba wani ne bayar ba eh gwamnati ce ta bayar amma ba an gagarar rikewa ne. saboda ganganci ne siyasa za ku gaya motoci guda biyu ne a yi ɗaya motan ba ta zaya ba ɗaya kuma ta zaya a cikin wani a cikin yaran yan agaji ne na malam kabiru wani yaro kawai ya zo ya ɗauki ki abinsa kawai ya je ya ɗauki motan bai iya ba yan agaji yaran malam kabiru wallahi zai ne je hantsila da motar Allah ya sa ma ina jin bai jiro ne ba ko eh bai jiro yawwa. sai aka nemo aka kira malam kabiru aka ce to ga motar masallacin ka kaza kaza kaza shi ya je sa aka je aka aka kawo ta aka zo aka ajiye ta to ko da yake sun san wani lokaci yara akwai masu gagara eh, da haka suke koyan abu yara ba da haka suke koyan abu akwai wata karamar mota a gida ni ban san an an kwamsa ta wani waje ba wallahi sai na ga an kwamsa ta ni ban sani ba masu koya kawai yaran gida sun je sun kwakwafta ta sai aka yi shiru ba fana ba na ce wane ne aka yi shiru wane ne har yau na kasa gane waye je kwamsa ta to ana samun haka ke zawon lokacin kana da gida sai dai haƙuri musamman kana da abin hawa lokacin da ka kwanta bacci an sanya na kake aje kidin sai aje a dauke kidin eh ka zo kai ta bugawa a'a me ya faru ne ba me fada maka saboda wani lokacin suka zo kuma suka yi aka zo sai ta ba ni kidin barin dauke ka ba. ta ya dauke ka a ina ka iya sai ce baba kawai muje. Muje eh, ya mu je kawai ba zai taba yadda ya maka cikakken bayani ba eh, to ka kai ma da kanka za ka ne o oh, a ke ranar da aka zo aka yi kaza aka yi ake a jikin wannan suka koya to ana samun haka eh, to Allah kyauta na'am wal mawhubu lil iwad to akwai kyautan da ake bayarwa saboda musanye wannan mun sha bayani akai. dan uwanka ne wanda yake bai da karfi kai kafi shi karfi sai da ku kyauta ya baka yanzu ba ka zo ka zauna ka yi karfi a gari ba kana ɗaya daga cikin manyan limamai ba to wani sai ya je riko kukansa da kyakke daga ƙauyen kutilu kuka mai kyau ya haɗo da waken miya kulura mafiya yawa waken da kauyawa za su kawo muku cikin gari su ce wannan na miya ne wallahi in ka duba za ga waken ya fi kyau ya fi wanda za ka je ka saya kasuwa ga da kuka ga waken miya ga 'yan kajinsa guda biyu sai ya kawo maka to wannan fa al-mawhubu lil iwadi ne ya kawo maka wannan a cikin kaftanan da kake sawa ne a wanda yake bukata to bari ku ji in ma a sabal kima inda ya maka irin wannan kyauta ko dai ya ba da kwatankwacin abin da aka kawo to shi yasa in an kawo maka sai ka zo ka kawo mata ka ce don Allah ku duba kukan na ya kai mudu na wani za su je maka kaza ne waken nan ku auna mudu na wani kaza ne to daman ga kaji guda biyu ka gansu to sai ka dan zaga lawai sai ka ce don Allah ka samu wata tsohuwa irin masu saida da kubai wannan bakin hanya don Allah kuka mudu biyu zai kama nawa kaza ne masu sai da wake wake mudu kaza nawa ne kaza ne masu sai da kaji kaza ne to daga nan sai ka yi lissafi idan kaftani ne zalla kaftani ne zalla idan za ka hada da hula da takalmi duk da yadda lissafin zai dauka wani kuma bayan ya kawo maka zai ce ni abinda nake so taki ne zan yi noman rani amma ya kawo kuka ya kawo wake ya kawo maka kaji domin za ka iya ba da taki ba ha taki buhu ɗaya nawa ne takin eh mai arham ba dubu bakwai ba ne eh dubu bakwai ne mai arham to yanzu an kawo maka kaji guda biyu Allah ya ta malam kaji guda biyu da kuka lafiyayya mudu mudu biyu da wake mudu uku ya fi dubu bakwai a ah, to ga mai sai da taki ne kashi-kashi eh, ne iri daban-daban <laughs> to abinda da mala yake in ma a sabal kima ko dai ya bada da kiman wannan abin a wurin dalhiba ko kama yadda kyauta da ka duba ka hango ka ga abin ba zai yi ba kana zuwa sai ka samu mata sun yanka kajin sai ka je kana bige eh, eh a to ga abin da malai fada don ya shi maka sauki eh to amma ba kun gane jama'a gaskiya abin da aka fito ne duk wanda aka kawo masa irin wannan kyauta ya karba hannu biyu amma ya biya fiye da abin da aka kawo masa sai dai abin ya yi yawa ya zama maka ya dame ka eh, to shi ne sai ka yi kokarin kauce masa warai da gaske ka karba ya sa nan anan mala ya fa in fata fa hikimatu matuha. ka dawo ka duba gabas da yamma kudu da arewa ka gaba za ka yi biya ba kana zuwa sai ka samu mata har sun yanka kajin nan sun fige sun sa a cikin tukunya yana ta tafasa kuka kuma wata yar uwarka ta zo ma an diba mata rabi an bata wake kuma nan ma wata yarka ta zo daga gidan mijinta ta ce kai amma waken nan mai kyau ne a unguwanmu babu irin wannan aka ce yan kawo babanki ne ɗibi mudu da <laughs> ai fata to ya za ka yi ka biya eh wato ya za ka yi ka mayar kai to sai ka duba kima daman ka ja maka lissafi ka yi lissafi ya tashi wajen dubu takwa sai ka ce to da Allah ka yi haƙuri ga shi zan baka dubu hudu kana bi na dubu hudu zan sake cika maka dubu hudu sai ka gwada masa haka ya fi sauki eh. wani maza yana zaune a kawai don sai ka samu a nasa bane sai ya yi farai da gaske sai ya saboda yanzu mafi yawa mutanen kauyen mu malalata ne eh, malalata ne ba kowanne ne yake dagewa har ya yi kiwo ko kuma ya tsaya noma ba na'am saboda haka idan ya zo ya kawo maka akwai mai wayo idan ya zo duk yadda ka matsa shi ba zai faɗi abin da yake so ba wani kuma za ka abin nan sai ta ne dai na kawo maka ne na kawo maka kyauta ni duk abin da ka bani na kawo maka kyauta ne amma duk abin da ka bani yana so sai ce a'a ka faɗa eh, ni da daman kaya ne nake da karanci amma duk kayan da ka bani ce wanne kake so sai ce aikin irin wannan ne mai sirfani ina jin wannan ko a shagon dan small kudinsa daban ne sai ce shi wannan ne mai sirfani wannan za ka baki zai je ya sa yana gadara a kauye amma kuma a dalilin kuka ne da waken da ya kawo da kaji guda biyu bayan an yi yan waɗansu watanni kuma sai sake shiryawa Eh, ya ranka da babbar riga haka yana son ka baki babbar riga don ranar da za a je maganan daura aure shi kenan kai ko neman aure ne in kana da riga irin wannan a kauye wallahi ko ko neman aure ne za a saka cikin kwamitin eh za a saka cikin kwamiti to in kaga za ka iya tunda yan uwa ne mutanen kauye ana iya musu fiye da abin da suka kawo idan ba za ka iya ba ka mayar masa da abin ko kuma ka ba da kiman abin na'am wa zalika idza kana yura annahu arada thawaba min al-mawhub la wannan fa idan an ga yana nufin abiya shi ne idan an ga babu wannan to kenan. eh sai dai kamar yadda muka buga misali duk mutumin da ka fi karfin ya kawo maka kyauta to da biyu ne duk wanda ka fi karfinsa inda ya kawo maka kyauta to da biyu ne wa yukrahu an yahaba li ba'di waladihi malahu kullu makaruhi ne mutum ya bada wani daga cikin 'ya'yansa dukiyarsa gaba daya kana da ƴaƴa kaman guda goma ko kana da 'ya'ya da yawa sai ka ware guda ɗaya sai ka ce duk dukiyanka ka baki wannan zalunci ne zalunci ne a nan mala ya ce makaruhi ne amma wasu malamai sun ce haramun ne zalunci ne saboda yadda ka ɗauki dukiyan gaba ɗaya ka shi itimin ka gwada sauran ka haramta musu kenan ba zai yiwu ba wa amma shaibu milhu fa zalika sa'id amma wani abu ka bayar wannan yayi yayi kana da yara guda goma kana da ya kai miliyan goma ka dauki dubu ɗari biyar ka ba da wani ka ce gashi na baka yayi amma da sharaɗin ba wai ka baki ne saboda kafi son uwarsa ba ba ka baki ne saboda kafi son sa ba ina fata an gani to shi yasa aka ce ka nemi wani dalili yana iya yuwa yana da lalura yana iya yuwa yana da tsananin biyayya to sai ka nemi wani abu wannan ka je lahira ma Allah ya tambaye ka abin da zaka faɗa kenan wala ba sa an yata sadaka alal fukara ibi malihi kullihi lillah amma wajen sadaka babu laifi ka ce duk abin da ka mallaka ka bayar fi sabilillah suke na sai a zuwa kwashe duka in Allah ya maka tsawon rai sai ka sake nema ina fatan ta gani sai dai duk da haka malamai da yawa sun ce ba daidai ba ne saboda in ka ba da duk abin da ka mallaka matanka da yayanka ranar me za ciyar da su in za ka je ka nema shi kenan sai ka je ka nema to idan mutum ya yi sadaka da komai sai ya mutu to sadakan ta fasu ta koma da ya bisa uku biyu bisa uku ya zama gado sun kashi ga hurumin mai hurumin magada a can bayan mun yi bayani ومن وهب هبة فلم يهبها الموهوب له duk wanda ya bada kyauta wanda aka baki kyauta bai karba ba hatta maridal wahibu har wanda ya yi kyautan ya yi rashin lafiya au aflasa ko kuma aka masa falasi wato mutanen da suna falasi amma na ga yanzu ba cika yin falasi ba in kaga an maka falasi to banki ne suka saka gaba kwarai da gaske mutumin da ya ba da kyauta sai rashin lafiya to ba zai yi ba matukan baka karba ba ya shiga cikin rashin lafiya to wannan abin ya yi kokarin shiga cikin gado sai ka hangura idan ya mutu bai wuce ya bisa uku ba magada za su iya baka kamar wasiya ne ko kuma aka yi wa mutum falasi ya baka abu baka karba ba sai aka yi masa falasi menene falasi shine fallasa wannan an fi samu ga yan kasuwa da waɗansu ƙananan ma'aikatan da ba su da tunani masu ɗiban abin da ya fi ƙarfinsu kana malamin firamare ko sakandare kana da albakin dubu talatin da biyar ko dubu arba'in amma matanka biyu 'ya'yanka takwa ka biyu 'ya'yanka takwa sannan kowace mata gidanta daban da 'ya'yanta kuma gidan haya sannan kuma kana neman wata ta uku ka sake aurenta da wannan dubu talatin da biyar zai ciyar da waɗannan mata biyu da yaya takwas ka je can ka ci baki ka ce a albaki za ka biya ka je can ka ci baki a albaki za ka biya ka je can ka ci baki a albaki za ka biya sai kyara suka zo suka kama ka zo kai karanka ko kuma ɗan kasuwa an baki baki ya cinye ya je wani waje ya sake karban baki bai yi tattali ba ya karye ya je wani waje ya sake karyewa za ka samu wani akwai ganganci wani kuma haka Allah ya yi shi shi duk jarin da aka baki sai ya rushe sai ba su suka suka yi yawa sai masu baki su gagara hakuri suka kai kara to kamo ka za a yi za a yi lissafin dukiyanka ka kaf gaba daya sun aka yi lissafin dukiyanka ba zai yi biya su duka ba saboda bakin da ake bin ka ya fi karfin dukiyanka to sai a dan babba su kamar rabi rabi a ba su hakuri to kaga kyautan da ka bayar ba a zo aka karba ba ya yi sha. tun daga masu haƙoƙi ma suna bin ka ragowa ai ba zai yi kuma je ana neman gwaninta a wani wuri ba shine abin da ke magana sai tamari da alwahibu aw aflasa falaysa lahu aw uflisa eh a wani waje za ka samu haka ne uflisa aflasa ne fallasu da kansa uflisa kai masa fala fallasa to falaysa lahu hina izin kabduha ba zai yi karba ba ولو مات الموهوب له كان لورثته القيام فيها على الواهب الصحيح wanda aka yi masa kyauta bai je karba ba sai Allah ya masa rasuwa da Allah ya masa rasuwa sai aka faɗa wa magadansa ai wani ya shi abu kaza to shikenan sai su yi kokari su je su samu wani idan suka samu wani sai ba da ya ba da wannan abin eh, sai dauka ya bayar in ya bayar shikenan bai bayar ba kuma to tun da ya riga ya abin nan sai a barki da Allah amma dai abin da ake nufi an baki kyauta bai je ya karba ba Allah ya masa rasuwa to kyautan da aka baki ya zama na suwa na magada ke sa ka ce su je su karbi abinsu kai kuma da kai kyautan sai ka ji tsoron Allah ka ba da wannan abu wa man habbasa daran duk wanda ya hubusin gida already na riga na yi bayanin hubusi a can baya Eh, wannan shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh